bai kamata kullum ana gashin dankali ba kullum babba baya san ya ga karamin ɗan kasuwa ya zama shi ma yau shi ma zai iya cewa he a ce he muna son gwamnatin jihar kano da allah ta goyi bayan wannan doka Alhaji Rabi M Kura kenan sakataren gamayar kungiyoyin 'yan kasuwa ta Amata reshen jihar Kano. Sunana Usaina Ahmad Umar ni ce mataimakiyar masu kananan masana'antu ta ƙasa kuma ina zaune a cikin jihar Kano ina da masana'anta ta wadda nake sarrafa man gida kuma gani tare da mata entrepreneurs mun zo saboda muna supporting din wannan bill din ya kamata a tallafa saboda mu ƙananan masu masana'antu muna samun tsaiko a ci gaban sana'o'inmu saboda manyan 'yan kasuwa da manyan masu kamfanoni suna hana mu ci gaba kullum shekara da shekaru a guri ɗaya muke tsaye muna fata wannan majalisa mai albarka za ta tabbatar da wannan bil din namu insha Allah macin dai kungiyar enable 2 ce mai tallafawa harkokin kanada da matsakaitan masana'antu da hadadar kasuwanci wadda ke karkashin hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar Birtaniya DFID ita ce ta shirya shi inda aka yi tattaki daga cibiyar 'yan jarida ta Kano zuwa harabar ma'aikatar yada labarin Kano a yayin gangamin mambobin kungiyoyin maza da mata na sanye da rigula kuma suna rike da kwalaye masu rubutun nuna goyon baya da neman majalisar dokoki ta ƙasa ta hanzar ta zartar da wannan ƙudurin dokar kyautata gasar ayyuka da sarrafa kayayyakin da ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa ke yi Alhaji Abubakar Madigawa shine jami'in shirin Enable 2 a nan Kano. An yi irin wannan taro a Lagos. Gobe in Allah ya yarda za a yi kamansa a Kaduna, sannan nan gaba za a irin sa a inugu saboda haka muna fatan za a haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnati ɗin da 'yan kasuwan domin kasuwanci shine ƙashin bayan rayuwa shugaban kwamitin labaru na majalisar dokokin kano honorable salisu ibrahim riroy wanda yau wakilci shugaban majalisar na cewa kamar yadda kuka sani akwai mutanen ku masu kishin jihar kano wanda sun turo mana kuduri akan magana irin wannan ƙudiri wanda zai karfafawa 'yan kasuwa da masu masana'antu masu tasowa kowa ya sani 'yan ƙananan 'yan kasuwa da masu masana'antu su suke ba da ayyukan yi kwarai da gaske saboda haka duk wani ina son tabbatar muku cewa duk wani kokari da za mu mu tabbatar kun ji daɗi kuma kun yi ayyukanku cikin annashuwa majalisar dokoki ta jihar kano za ta yi muku Alhaji Baba Halilu Dante da ke zaman babban sakatare a ma'aikatar ciniki da masana'antu ta Kano ya ce gwamnatin Kano na goyon bayan wannan yunkuri. Wannan kuduri wato muna gan cewa aikin mu ne ma kuka dauke mura kuke taya mu. To ga duk goyon bayan da kuke bukata za mu bayar. Kuma me yake taimako da yafi cewa a maka doka kana da kariya ta doka da zaka kai ma zaka za ci gaba ka zama wani abu. Babban sakataren ma'aikatar ciniki da masana'antu ta jihar Kano kenan Alhaji Baba Halilu Dante. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.